da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma kacokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar Talata muna magana ne akan ilimi inda a yau Talata 18 ga watan Satumbar shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan yajin aikin malaman jami'o'in Nijar game da yadda gwamnati ta canja zaben shugabannin jami'o'in zuwa zaɓen ta. Ni suna na mabala a Adare ni ne a na kungiya Musa na jamu a Niger. An ce kun tafi yajin aiki me ya faru? Eh mun tafi yajin aiki tun da mun bayyana mu duniya matsalar mu. Matsala ta farko wadda muka son a shafi mun hawaye a bar mu mu zaɓi rakitar na na jami'a ta jihar Maradi. Na biyu kuma sauran hakkin mu wanda doka ta ba mu mun ce a biya mu. To bayan jin ta bakin sakataren kungiyar malaman jami'a na Bala Adare to kuma mun tattauna da ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu yadda ya ce. Mu a gwamnatance mun yi nazari, mun yi tunani mai zurfi, mun gani na daraktar shine ya zama alkhairi ga jami'o'inmu, shine ya zama alkhairi ga ci gaban mu mai zurfi amma zaɓe ba mu hana shi ba kuma a can ƙasa kamar duwayen wannan suna da dama su zaɓi duwayen wanda suke so wanda shiga takara za a ji waɗannan tattaunawar ne bayan mun yi shimfiɗa da rahoton yadda matsalar ta faro a jiya litinin sannan akwai jin bakin yadda su kansu ɗaliban jami'ar ke kallon wannan lamarin. haka yake to kuma kar a manta akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota dole mu muka tambaye su ne inda muka ce musu su gaya mana shin yaya za a inganta maganar ilimi a nahiyar mu ta afirka Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sumayya A. Nasir da Nafisa A. Nasir inda suke cewa yau da gobe a kwana a tashi idan har an bai wa mata damar damawa da su a fannoni daban-daban to gyaran bangaren ilimi a wajenmu kamar mun sha ruwan sanyi ne kasancewar muke ba da tarbiyya a duk fadin duniya To sai kuma Jibril Umar na ba sai ce hmm, wata sabuwa kenan. Ai babu lokacin daidaito sai dai talakawa mu haƙura mu sha yadda aka dama mana. To sai saƙon Abdulrahman Aliyu Balkore inda yake cewa dole sai bangarorin hukumomin gwamnati sun rinka biyan malamai makarantu haƙoƙinsu matukar ana son a samu daidaito a tsakani. sai kuma bashar kansila mai tukunya jirin daji ya ce daga jihar kebbi ya rubuto salam masu gabatar da shirin yau da gobe fata na gari lamiri ji bahaushe ya ce muna addu'ar allah ya farfado da harkokin ilimi a kasashenmu na nahiyar afirka ga baki ɗayansu domin lamarin dai sai addu'a To sai Muhammad Sani Jangebe inda yake cewa salam yau da gobe. Ni dai ina yi muku fatan alkhairi kuma ina nan tare da rediyo na domin sauraronku ku tashi lafiya Allah ya kara basira. Amin sai kuma Abban Ramlat Katai ya ce, Assalamu alaikum yau da gobe, lokacin da hukumomi suka daina son kansu, to lokacin ne za a samu daidaito fatanmu Allah ya kawo mana ci gaba mai ɗorewa a ƙasashenmu. To sai saƙon Jibrin Umar na basa inda yake cewa samun shugabanni masu adalci da gaskiya da rikon amana shine kawai zai kawo daidaito a kan ilimi. To sai daga karshe a Rabiu Muhammad Gidan Madi ya ce salam yau da gobe da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to sai lokacin da masu kuɗi da 'yan siyasar mu da sauran jami'an gwamnati suka daina kai 'ya'yansu makarantun kuɗi ƙasashen waje kenan ko gida. To mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. To yanzu kuma za mu fara ne da jin tushe ko kuma eh, inda aka faro maganar wannan yajin aiki a jiya litinin wanda wakilin mu ne bar mai aiko mana da wannan rahoto. rashin samun amsa mai gamsarwa daga bangaren hukumomi akan bukatar maido da tsarin zaben shugabannin jami'o'i a maimakon tsarin naɗi da gwamnatin ta nishar ta Kuduri a niyar shimfudawa, ya sa ƙungiyar sinex ta umarci magoya bayanta su jinkine aiki daga litinin na bala a dare shine sakataren ƙungiyar malaman jami'o'in gwamnati doka ce suka take doka wadda ta ce dole ne sai an zaɓi rakatar cikin university kin yamai maraɗi da zandar da tawa in an soke da ƙarfi zaɓen rakatar illa da za ta kawa ba mu san shi ba eh, bisa ilimin shi bisa iya aikin shi kenan haka nan za a je mu shi a taron manema labaran da ya kira don bayyana matsayin gwamnati akan wannan dambarwa ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu ya bayyana cewa hukumomi na nan akan bakansu dukkan kasashen afirka wanda suke cikin kungiyar kames kames kungiya ce wadda ta hada kasashe goma sha tara na afirka da kuma madagascar babu inda ake zaben rector sai niger sai kuma wata university da ake cema abome kalabi wadda ke kasar benin a nan biyun ne kada ake zaɓen rector ko ina gwamnati take dubawa wanda ya dace wanda ya kai matsayin a naɗa shi take naɗa shi to mu ma muka ce daga shekarar bana in allah yarda za mu dakatar da wannan zaɓe na rector nan gaba gwamnati za ta zanki naɗa rector don muna kyautata zaton wannan hanya ce za ta ba mu dama mu shawo kan matsaloli wanda ke wakana a cikin jami'o'inmu. batun wasu kudaden alawus alawus da aka jima ba a biya wa malaman jami'o'i ba da matakin zabtare albashi da gwamnati ta dauka akan malaman da suka tsunduma yajin aiki na daga cikin abubuwan da kungiyar sinex ta ce ba za ta lamanta da su ba kokenmu wanda muka ce a biya hakinmu kawar salar da wani firm da research muka gani sai an koma ta wannan luwa wannan doka ta kuɗi wadda shinawa ana iya ɗaukar ta shekara ɗari university ba za su koma da baya ba su ce ga abin da suke so kenan an tabbatar an tsara koyi wanda za a maganin wannan abu. minista yahuza sadisu wanne ya yi wa malamai ta yin sulhu ya shawarci waɗanda ba su aminta da zabtare kudaden albashinsu ba su kai maganar a gaban kotu. kote-kote wanda suka kawo a ganina bai cancanta ba a ce an shiga yajin aiki na kwana da kwanaki. an ce na rubuta wasiƙa saboda a yanke musu albashi na gwalgwadon ranakun da ba su yi karatu ba wannan doka ce ta ƙasa ta ba da dama yin haka nan ba ni ne na ƙago shi a cikin doka ƙasa yake idan wani bangare an mishi wannan ya gani an ci da haƙin shi to muna cikin ƙasa ta doka da oda sai mutum ya ƙara kotu idan kotu ta ce a an ci zalin ɗan kishi a maida mashi kuɗin shi ba wa da matsala za mu ɗauka mu maida. sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla an gaida sulaiman mini barma so yanzu kuma bari mu ji tattauna wanda usman kabara yi da babban sakataren kungiyar malaman jami'a a nijar malam na bala a dare don jin ta bakinsa. A to salamu alaikum rahmatullah. nan alaikum salam. To da wa muke magana a cikin shirin? e ni suna na na Bala Adare ni ne sekretariya na kungiya Musa hmm. na a na Niger. An ce kun tafi yajin aiki me ya faru? Eh mun tafi yajin aiki tun da mun bayyana mu duniya matsalar mu. Hmm. Matsala ta farko wadda muka son a shahi mun hawaye hmm. a bar mu mu zaɓi rakatar na jami'a ta jihar Maradi. Na biyu kuma sauran hakinmu wanda doka ta ba mu mun ce a biya mu ta yi abin da yasa muka ta yajin aiki kun mun eh. ta yi yajin aiki tun wata uku ga watan Sarsamba yau muna cikin jiko na uku na hmm. yajin aiki eh. to amma me yasa kuke son ku zabi shugaban jami'a da kanku doka ta ce mu zaɓi shugaban jami'a na Niger. Doka ta ce. Hmm. Akwai wani alfanun yin haka bayan kun zaɓa misali ko ko in ba ku zaɓa ba kana ga akwai matsala? A'ayo, ai zaɓe shi ne hanya ta gaskiya. Tunda ai university na Niger in ka ɗauka tsohuwa ba yau aka yi ta ba. Mm. An yi yayin jeho shugaban university mm. aka ga bala'i ne sai aka yi kokowa mm. aka koma ga zaɓe ya yi alheri ga Niger. Mun yi shekara ko ashirin da biyar cikin tsohon university muna haka nan. Sajin university wanda aka yi dubu da goma su ma mun koko an samu doka wadda take a zaɓi shugaban university a hmm. sai ana cikin shirin zaɓe sai ministar ya fito da rana tsaka ya hana wannan mu kun ba mayar datun da doka ta ce ai haka nan. to yanzu misali yajin aikin da kuka tafi kwana nawa kuka ba su wani wa'adi kenan. yanzu da yau yau na riko na uku hmm. yajin aiki yau yake fara zai karewa a suba ta zuwa kenan kwana shida muka haza. Hmm. idan sun yi wani abu za ku tsaya ko in ba su komai ba kuma ya za ku yi to. ban kasan shi ana yajin aiki wanda ake gaba wanda adda hankali kira yake a tattauna hmm. to ha yanzu ba su kira muka tattauna ba kuma mun ce in dai ba a sha mu hawaye ba hmm. mun mun sa cikin takarda za mu kara yin wani yayin aiki nan gaba. Hmm. Wannan na gargaɗi ne kenan jan kunni. A gargaɗi ne kuke in an zan cikin ƙasa inda mutane da tiza ne ta kamata a hmm. shafe hawaye kuma hmm. hawaye ana iya shafe su. Eh, muna jiran ministar hice mu koma mu zaɓi rakatar. Eh, eh. Wane ne da alhakin kiran ku misali kamar ministan ilimi mai zurfi ko ƙaramin minista ko wani minista a ciki? ministan mai zurfi ne ya yi kiran mu yadda za sha hawaye kuma mun zo wajen firimin prime minister shi ma ya gaba shahawa ito ya kuke ku eh, shi dole ne mu ci gaba mm. da yajin aikin muhammad kai a shahin mu shi ministan ku na ilimi mai zurfi ba yahuza sadisu kenan yahuza sadisu wawa eh to kafin mu je gare shi dan zan neme shi shi ma akan wannan magana amma misali yanzu kai maganan akwai wasu haƙoƙin ko na irin haƙoƙi ne kuma bayan wancan magana eh, bayan wancan magana ta abar mu zaɓe eh, akwai magana haƙi yawa akwai haƙi muka hakan da kula da lafiyar mu mm-hmm. wanda an shekara uku yau gwamnati ba ba mu haƙƙin bisa gari mm. akwai zuwa yawo a tahi eh, balaguro na ƙara ilimi cikin mm. ƙasashen duniya mm. shi ma an yi shekara biyu wannan abu gwamnati ya yi watsi da su akwai kuma wannan ƙoƙari da ake in kai in ka hiddo ilimi a kan siyan shi ma ana baka wani abu don a sa ka kai kokari ka ci gaba shi ma na an soke shi mm-hmm. ka gani wannan ba daidai ne a ƙungiyance ita ƙungiya me take yi muku ku kuma a matsayin ku na yan kungiya a kungiya kare haƙƙin mm. duk waɗanda a cikin ƙungiya suke ne aikin ta. Yau wato abin da nake son ji kenan ta yaya kuke bi kamar misali kuna ka san wata ƙungiya zaka ga an ce suna da lauyoyi wasu suna da magana da yawunsu ne wasu yaya ku kuke gabatar da ayyukan ku. yadda muke gabatar da aikin mu wannan eh. Eh, tsarin kungiyar mu ya ce akwai inda muke taron gaugawa akwai inda muke taro wanda dukka in ta kamata a kuma dukka hmm. muna eh. muna raba labari tsakanin da muke aiki. kafin ku je yajin aiki kun dan samu kun tuntubi gwamnati misali da wannan magana? ba su gwamnati shugaban ministar mai ilimi ne ya kira mu da shafi mu hawaye ba Eh, talatin ga watan Agusta da ya wuce. Mm, Kuma ne mu muka tambaya mu magani shi zan sha hawa shi ma ya gaza. Eh. Kenan har yanzu matsala tana nan. wato bai iya share hawayen ba a lokacin nan duka eh, da ministar mai ilimi mai zurfi da kuma turin ministar da su share hawaye ba sai eh. a bari su ɗai shawara tsakanin su ba mu amsa har yanzu su ba mu amsa ba to wani kira kake da shi ga mutanen ƙasar Nijar wanda wannan yajin aiki zai iya shafa baya ga gwamnati eh ban shi ƙasar Nijar ai duk mun sai da musu kuma sun gane sun gani muna da gaskiya hmm. kenan abinda muke kira ga mutanen ƙasa su jawo kunnan gwamnati su darasta dogon kasa hmm. ba a sake dogon kasa in ana sake dogon kasa ba za a samu hankali kanta ba. Hmm. Na gani. Mun gode sosai da ka samu damar yin magana da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. mun gode muku. To mun gode sai in ce kuma bayan nan da aka wannan tattaunawa wakilin namu sun lemu muni barma ya tuntuɓi ministan ilimi mai zurfi akan wannan mataki domin mu ji bangaren gwamnati. mu a gwamnatance mun yi nazari mun yi tunani mai zurfi mun gani na shi shine ya zama alkhairi ga jami'o'inmu shine ya zama alkhairi ga ci gaban iliminmu mai zurfi amma zaɓe ba mu hana shi ba kuma a can ƙasa kamar duwayen wannan suna da dama su zaɓi duwayen wanda suke so wanda shiga takara shaf da department shi ma ba mu hana ba suna da damar su zaɓa dukkan shawarar department duk inda ya cancanta a yi shi wannan ba mu da matsala amma rektor shi ne muka ce nan gaba a tsaida gwamnati za ta dubawa ta gani wa fi cancanta ta naɗa shi zaɓen rektor a cikin jami'o'in mu. yana hana ruwa gudu a ci gaban al'amuran karatu saboda haka muka ce kamar yadda ake yi a sauran ƙasashe na afirka a dukkan ƙasashen ga na afirka ba inda ake zaɓen rektor sai niger sai Eh, wata university ana ce mata mai kalavi wadda ke kasar benin an tuka a duka afirka baka wata mu dai abin da muka sani binciken da muka yi ba mu san ba wani wuri inda ake wannan zaɓe na rakitar to mu ma muka ce za mu bi sahun wannan kasashe nan gaba rakatar na ɗashi zami gwamnati za ta diba ta gani wane ne eh, ya cancanta wane ne ya dace a naɗa shi kuma a naɗa shi sai abu na biyu shine suka ce akwai eh, su wanda ba a biya ba ba na albashi ba a'a albashi ba wanda ya tambayo mu ko sisi a cikin jami'o'in nan gaba daya amma akwai wani arere da ke gare su kamar misali wani harkan kiwon lahiya ko kuma abin da ake cema kofi je da sauransu to muka ce wani aji a yau mana raskwana a kowace jami'a magani nawa ne kuma muka ko nawa ne insha Allah mu kuma mun yi alƙawari za mu biyan su to har yanzu ma ba a kawo mana raskwana ɗinkin ba amma in an kawo mana ita insha Allah za mu biya saboda mu mun tabbatar abin bai ta hakara ya karya ba ba da yawa bane ba to alhamdulillah a cikin sanarwar su mata jiya naga sun hidda wannan wannan bukatar sun hidda ta amma sun sanya wata sabuwar bukata wadda ita ma ba mu da matsala mun amince da ita da suke ce luwa loi de programmation saboda ta ba mu dama mu yi samu gine-gine makarantu da dakunan eh, bincike da kuma dakunan kwanan ɗalibai wannan gwamnati tsaye take tsayin daka don cima wannan matsayi don cima wannan buri saboda shi da kan shugaban kasa a cikin kasafin kuɗi na shekara mai zuwa 2019 ya ba da umarni a linka kudaden da aka bada a shekarar bandar ta 2018 a limka su cikin kasafin kuɗi kuma an limka ɗinkin saboda haka eh, yana nuna shaida yadda shi kan shugaban kasa da gwamnati wannan al'amari yake ci mana mm. to a ƙwarya. babu wata hanyar masalaha da za a samu akan wannan magana akwai hanyoyi da dama na masalaha saboda ai ba mu katse tantanawa tare da su ba sun zo nan a ofishi na mun tattauna da su kuma ni da kaina tare da su mun je mun tattauna da firaminista amma dai har yanzu matsalar da muka kasa ciwo kanta ita ce wannan ta farko inda su sun tsayuwar gwamnan jaki sun ce eh, sai allambaran mun farfado da tsarin zaɓe a university ta maradi mu kuma muka ce a wannan magana eh, eh, a yanzu dai ba mu cikinta muna so a tsaye da wannan tsari to kaji amma allah yarda ana ci gaba da tattaunawa na tabbata da inda ana tattaunawa za a samu eh, maslaha ga matsala ko da wace iri ce sai dai suna korafin kasa an cire musu kudade daga cikin albashi na adadi ko tsawon kwanakin da suka yi na yajin aiki to shi wannan mataki ba ni ba ne na kirkiro shi doka ce ta ba da wannan dama doka ta ƙasa ita ce ta ce idan eh, ma'aikaci ta yajin aiki to sai a yi raskonan kwanakin da bai yi aiki ba ya yajin aiki a cikinsu sai a zabtare mashi albashin shi adadin amizanin wannan kwanaki wannan shine ne ba sawa abu bane ba ana yin shi a ko'ina a bangarori daban-daban na gwamnati sannan doka ta ce in mutum yana tunanin an ci mishi zalim a ciki to kuma hallau doka ta bashi dama ya shigar da kara a kotu idan ko ta ce a a zalunci ne aka mishi ko da mashi kudin shi ba mu da matsala a shirye muke mai da kudin su amma dai a yanzu mun umarci dukkan rektor su zabtare kudaden na ranakun da ba su yi aiki ba na tabbata za mu samu hanyoyin warware wannan matsala da mu gwamnati da su eh, 'yan sandika na eh, malaman jami'o'i in allah yarda za mu samu hanyoyin da za mu warware wannan matsala sun ce a biya su eh, dan sauran allowance allowance ɗinkin su wanda ba a biya su ba to a nan ma ina so in gaya ma mutane cewar a yanzu haka ba mu da albashi ko guda wanda ba mu biya ba dukka an biya su albashi ba mu da bashi ko guda amma akwai wasu dan ba eh, ake cewa avantage wasu nan da can za ka gani eh, akwai eh, ba a biya su ba to wannan ba matsala ba ce ba mun ce a yau mana raskwanar su jikin kowace jami'a sai mu haɗa mu gani nawa ne kuma insha Allah ta'ala mun yi alkawari za mu biyan su abin da nake so in kara shine gwamnati bisa umarnin shugaban kasa. ta ɗauki alkawari na kawo tsari na yin sabuwar tahiya a cikin al'amuran jami'o'inmu a cikin al'amuran karatu a gaba ɗaya ba don komi ba saboda ci gaban ƙasa duk ƙasar da aka bari baya ta fannin ilimi to har abada za ta kasancewa baya to mun gaji da wannan matsala da muke cikinta ta bangaren ilimi to saboda shine muka ce ya kamata mu kawo wani 'yan canje-canje mu gani insha Allah ko za su taimaka mana mu ciwo kan wannan matsaloli To Madalla, abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro ya tattauna da sakataren kungiyar ɗaliban jami'o'in Nijar domin jin ta bakinsu akan wannan lamarin. to kai ganin ka me yasa su shugabannin eh, kungiyar eh, malamai makarantar jami'a ne suka ce su sun kummace a bar su zabi wanda suke so ba wanda gwamnati ta ta aza musu ba to kun san su kungiyar na eh, mushannin namu da su gwamnati kan kanshi sun wuce sun furci bisa magana daya yau akwai wani abu da ake cewa wato inci incin kai a cikin jami'a wato a turanci da ake cewa autonomy na tsantsanya. bisa kan shi ne na university bisa kan shi ne wannan mushannin namu suka buga gaba suka ce su abin da suke gani a bari a ce wanda zai jagoranci jami'a ya zama to mutumin da aka zaba a cikin jami'a gwamnati kuma ya gani cewa a'a bai kamata ba a ce an ci gaba da zaɓe tunda duk zaɓen da ake zuwa yau bai hana ba a kawo a ci karo da matsaloli da yawa da suka hana ci gaba a cikin jami'a kenan yana so ya sai wannan kundin tsarin ya kawo samun kundin tsarin da zai ba shi hanyar cewa shi ne zai sa mutumin da ya ga ma a cikin jami'a to wannan shi ne bisa yaya da ake cikin tsakanin mutanen na da su To kai ganin ka matsayin uh, shugaban ɗaliban jami'ar Nyame me ya kamata su yi a cikin wannan lamarin? Abin da ya kamata ɗaya ne kowa ya sa kowa ya sha ruwan sanyi a samu wuri a zauna a gaya wa juna gaskiya abin da take wa sai abin da bai yi kuma a gashi saboda mu ɗalibai mun gaji da jira mun gaji da kwana mana tashi ba kare. To tambaya ta ta ƙarshe ita ce zan cewa kamar yadda ka sani muhimmancin eh, muhimmancin uh, ba da karatu na da shine dai karkashin ci gaban ƙasa duka a duk faɗin duniya. a yanzu haka har yanzu a niger in ka diba cikin abin da ake ce ma eh, eh, ndc na development human kasar niger ita ce har yau a ƙarshe to mi za ka ga ga wannan labarin wannan hali na kaito da kasar mu ta da cikin shi muna ganin cewa kowa yana da hannu a cikin shi wato 'yan siyasa da ta suke jan kasar wannan suke jagorantar kasa na wani da rashin gaskiya da kuma sauran mutane da ya kamata ce kowa kawo karin hannun shi karin hannu saboda adama a sa kasa ta ci gaba a yau wannan halin da muka tafi ta shiga duk babban kasan da take girmama kanta ce ba ta san kusa alƙasa ta san kuma ciwon kayan ƙasa ana ba ilimi daraja da yau aka wayi da cewa an kun biwa ganin cewa ko a sakandare yau kungiyar mu ta nijar duka ta huta ta yi allah wadai da abun da ya wakana cikin shirye-shiryen koma karatun wannan shekara a wajen sakandare a jami'i kuma ga ranar litinin suna da matsala mu kanka muna da matsala gwamnati ya kawo sabon eh, sabon sabon yanayi da yake son ya dora cikin jami'i mishani sun ce da mu dai abin da muke so gare su da gwamnatin da mishani su samu wuri su zama da samu sulhu. to idan ka diba duk aksariya wa'annan wanda ke a yanzu haka suke shugabancin ƙasar Nijar sun zauna sun zamana ɗalibai a jami'ar ga ta university ta nyame kuma sun zama cikinsu akwai wanda suka kasance ma malaman makaranta malaman jami'ar da kanta kuma a yanzu haka in ka diba kana cewa lamarin ya taɓarɓare to me ya faru abin da ya faru yana ganin cewa gwalo ne makaho da ido yake wani bayan shi saboda yau kai ka zama ɗalibi ka shiga cikin ƙungiya wannan tamu da muke jagoranta yau kaya a wanda ka dara ma ka kare ka je ka zama ɗan siyasa wa'ansu kuma sun zama mushani na makaranta sun sha wahalan karatun da eh, wahalan da mushani ke sha da ita yau sun je cikin gwamnati abin da muke ma Allah waje shine ganin cewa wanda ya san wahalar da ake ciki yau ya samu tsinki yana da damar sauya harkokin kuma ya shiga harkokin da aikin da ba shi ba amma wannan duka 'yan kasa suna kallo kowa na kallo muna fatan cewa eh, lokaci zai zo wanda za a so a gaya musu gaskiya abinda suke tsaya da shi wannan tsaya da suke ba daidai bane kasar wannan ta kowace kuma an ɗauki duka sabon yanayi da za a ɗauka yanayin kowa da kowa yanayin ya kamata a ce zai buɗe ma kasa wata hanya ta alheri ba ta hanyar tsaya ba da za a rika zuwa ana rashin karatu ana bugu buge ana abubuwan da ke su kawo ba yanzu a yanzu haka jami'ar taku jami'ar university da nyame kuna da malamai wanda ake kare kasashen waje far example kasashen tura kamar amurka nan koko kamar daga faransa ko da canada su zo suna ba dalibai suna karanta da dalibai duk da kasan akwai ɗiyan talakawa wanda ba su da karhin zuwa kasashen turai su karatu in ka diba wasu kasashe instead a dauki dalibai a tura su can sai a dauko malami in ya zo sai ba kowa karatu har iyan talaka da din wanda ba su eh, da ba su da kuɗin da za su tura su kasashen ko dogon hannu wanda zai taimaka ma iyan su su tura su kasar Morocco ko Canada ko France ko na Amurka. Gwamnati ta Nijar tana irin wannan wannan taimakon. Akwai ɗan Nijar ɗalibai da suke zuwa kasar waje su karatu kuma yadda ka san jami'a kowace ta duniya in dai jami'a ce ta kasa babu da ta ka kawo akwai wani hulɗoɗi da ake yi tsakanin jami'i na duniya duka wanda ganin cewa kuna ganin jami'a yau ta Abdul Mumin da jami'a ta eh, King's College ko jami'a ta Paris ko jami'a ta Ouagadougou ko ta Abuja akwai hulɗoɗi ta su kenan wannan cikin hulɗoɗin cikin wannan fannin hulɗoɗin akwai karantar da za ku samu shi wanda zai fito daga amurka daga jamus daga wani ya zo saboda ba da darasi bisa kan wani darasin da annin nijar babu wanda ya tsage shi a rufin shi wani za haka kuma za duka za ku samu yan nijar masu ba da karatu a jami'a wanda za su fita su je can kasa waje su ba da karatu saboda akwai hulɗoɗin wannan da suke ba da hanyoyin shi salama abin da muke so eh, mu kwatanta ne cewa yawanci nishanin da suke hutawa da kasar waje sun yi ranar asaba da darasi hawa su kawai kudin jirgi kada ya ke biya musu kudin jirgi kada ake ba su alhali cewa in mutum ya huta daga kasar shi zuwa na ana cewa na abun mishiyan kenan akwai kredin mishiyan da abun kuɗaɗe na an sanya ma da wanda ya kamata a bashi to yawanci suna yanke ma Nijar saboda jami'a tana cikin wani hali wanda na kai To ganin ka me yasa eh, gwamnati Nijar ba ta zuba wasu zurutun kuɗi kan wannan fanni domin ta taimaka ma su ɗaliban wanda ke a Nijar da in ka diba akwai 'yan Nijar da dama da sun ka karatu kasashen waje suna karantar da kasashen Amurka suna karantar da kasashen Canada me har yanzu ƙasar ku ta Nijar ba ta amfani da wa'annan ɗaliban. Yawan mu kan mu nan shugabanni na ƙungiyoyi na duniya biya da suka zo na Nijar suka ba da darasi sun ko suka zo wajen aiki na Nijar sun da Nijeriyan da suke da nan ɗan Nijar da suke can kasashen suna ba da suna cikin manya-manya mafi kwararrun aikin da suke bada a cikin kasan Kamar ku ɗauka a Amurka a Abuja a Faransa a Belgic a Canada akwai su Nijeriya suna can kuma sun kawo taki sun kawo rawa a gani. amma Nijar an kasa samun wata siyasar da za ta sa wannan mutanen Amurka suka sa saboda suna kasa amfani saboda mu mu ci gaba mu ma mu ta wajen buga gaba mu ce muna da mutane kwararru suka aikin na cike wannan shine daya na biyu shine ganin cewa mu abun mu mamaki da shi saboda da lokacin zaɓe zo na wannan siyasa na mandata biyu wato na kamun da na shugaban kasa da shi ya ma in kasa alkawari da zai zuba kuɗi zunzuri to zai ba da hankali da kanshi duka akan bisa kan harakokin karatu yau aka wayar da ni sai ka gani cewa abin da ake kuma a ne bidiyatar bidijiyar na wannan shekarar abin da ake muke nufi da wannan shine kuɗin da gwamnati ya keɓe cikin kuɗin kasa da ake ba duka ma'aikatu don su yi aiki yau jami'a ta abu da kun san cikin kashi ɗari kashi goma ma ba su samu ba cikin kuɗin da aka mata aka ajiye masa saboda su samu aiki a tsarin matsayin wannan shekarar da take nan da shi ɗaya kuma alhali da na mun kawo ƙarshen shekara kuma kuɗin har yanzu ba a ba ta saboda ta aiki don muna ganin cewa shugaban kasa kamata ya tuna ya koma baya ya tunanin iskan zancen da yi alkawalin da ya ma'an kasa ya sake duba shi saboda alkawali kaya ne. To mun gode shugaban kungiyar ɗaliban jami'o'in Nijar Arifa Hassan tare da tattaunawar da kuka yi da Adali Toro Abdulaziz. fatan dai kasashen afirka za su miƙe sai wajen inganta harkar ilimi kowa ya bada tashi gudunmuwar daula haka ne kam mm. Mm. to yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu mai sallama sai in ce yanzu kan amadadin daula salim sai kuma daniel brown da shine bada umarnin shirin da injiniyan mu neo mr skip sai kuma wayanda suka taimaka shirin ya kammala kamar su abdulaziz adili toro salamu mu barma yusuf abdullahi da hamisu ah, da hafizu ado babale muke cewa mu zama lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka thank you